da ya taka an koda da rafinansa zai yi kafara ma farra tana fin cika bin shi a in shi ta takolo tibiyanun likulli ce ne hukuncin wanda ya taka kuda amma kan da rafinansa shi ya kasa rafinan ya kasa wani a wazarin ko ya taka kiyashi da ana istihadi a da zaje to ai ma kiyan shi in ya taka sai akwai kanta kafin sa ai daga ba zai ba zai iya kashe zai iya kashe ba kila zai saka kiyashin ya nitsa ya kafa ya wuce yaya ina nan mana ya eh da kuma ina iya taka mutum ba komai eh wai kwada kana ka koyi abin da ya taɓa saka kan kaji a sanya da yana son ka in ta saka mutum ko sai an duk wanda ta ne ya ta saka balla ce kiwon falo ne kiwon falo sai sani ya ta saka shi kana sai an dubi shi don kan na ga sai an yi ta hoton kafa a wato ya tsoro ke da tsawo a sake wata sake kallo a hoto kyamai da shi asibitin da abu ana asibitin da shi ba amma ga aika a ne ba babu kokoto laushi ne don ne dai in wurin da kauri ya saka kiyashi ina ga amma ina da ba tun da ɗan ƙasa saka shi ya sumewa ita ya mutu ko sai ka ga za a ka'ida idan ka harbi farauta ka sai ka biya in aka sake samun inda ta mutu kuma sai ka wani biya to ki shi ba haka a'a ba ki shi ma haka ba dai yanzu muna neman hukuncin ne har namlin ko tururuwa an yi tsarfa ba an ba'i rikin kura da ko ijefar da kaska daga rakuna rakumi kan yi kaska ya au yi zalika قال وكان مالك رحمه الله يقول في الرجل المهجر yana cewa mutumin da ya harama ya ta'u bi ba'irihi ala ya taka raƙum ya kata da sab raƙumin sa da sa ita ya kashe su tara an ya tasaddaka bi shay'in min ta'am kana ga za ka sadaka kila dai mafi yawancin irin wa'annan akan ce musu tafi sai dai ba nan kana shi ba قال وقال مالك رحمه الله إن طرح الحملة دم سن يودى عليهم kakan kakan kakan ai nau'in dabbobi ne kala kala akwai wanda ga ta kike kuma na cewa ta kakan kai kuleliya ba ta ce zo sosai haka take inda za ka ce da ta ce da ta za ka yi amma akwai wata matsiya ce kaka idan ta shiga cikin sai rabin ta ya shiga kai sai biyu bisa uku ta ya shiga cikin nama su kuma ta rabin biyu eh? jeb ya eh? yi eh, kansu suna da kafafuwa amma ƙarfi ita wancan ko matsa ta kai mutuwan su cika da su kafin wanda ta kai tula tula a a jarin wasu na wancan shanu su da wancan A ta wancan ba ta ci sai kai wa ta wani ƙasamin ɗauri sai ka ɗaure ta kamar za da domin kana cire ta yana wani lokaci ka tsosa na masa wuta ya fi tsosa na masa wuta tsalle jin sai ta mutu in ta mutu sai ta faɗi da ko kuma ka sa masa cinya ka ɗaure zan ya tsaro da shi ke da sai ka zama mutum ya ruwa amma fa da zafi amma fa duk cakkan da ka diga wa wannan damu amma na ka sa masa a gindin ka kuma wani bai warke ko haka amma wannan fulman irin kula kula ce awal kuma nau'in kafka na awalan amlan au amnan al'amnan أول بروز وكوكو تنشيزه عن نفسه حين تشي kansa. lam yakun alaihi shay'u wannan babu komai a kansa kala wa in kana alhamna kin yi jefar da hamna su wal hal wal qur'an an ba'iri wannan fa alaihi an tayyiba lallai sai ya ciyar don sunan ka sunan kaskan sunan kaskan amma na bari kila ko za iya sanin ta alhamnan ce sagirul kurabi kan kanana kanana ne kila zai iya irin wancan wanda muke magana buga bugaye hmm? ne haina kuzo da ke kakkan oh, kana fuskanci baka kiwo a kunzumus ba wannan kunzumus da ake ana magana duk da ake magana kunzumus ba su da ana ne ita wannan na gama kamar eh kamar misali an ka inda ka biyo shanu biyu ce ka ɗaukun ta ya shiga cikin cikin cikin ya fa to a kaga wannan ne haka ne ya ɗauki daga nos ka zuba zai yau shi ne aikan wannan duk wannan wannan ana magana na rafi da ya rai na gama biyu bisa ukun sa cikin jiki don farsan ka bai ita rosa ba ta ake magana wani sun ne kafka nau'in kafkoki kala malik in karan alaƙa idan mutum jefar da alaƙa shi ma nau'in kafka ita ce yake cewa ka ta duwai ba kan hamra eh, ko a kone filha ba kafka ne shi ɗan ƙon kafka ne amma dai ba sai alaƙa ba ina da wannan ta fi kama da matsatsaku تعلق بالبدن وتمص الدم شو ما تلحقوا ليش ماشي da اي ايان a يسعى الله amma ai in ka je matsatsafa kafa mai kaza ka je je aljani ya shiga jikin jiki ka kana kalle ka kalle shi da abun nan in ka ga an ya tsinke maka wai ana wannan nan ka mu ka walar da shi ka samu ka kire فغضبوا ah, eh, wannan kasa ne amma ba ta tsako sai kuna da wata ko ruwan ku ba mu an ga je kana wanka ka gona yau mai kama da tsana ya haka ne yin jikin ka eh shi wannan mutum ɗan gwara karan ina zon ka tabbatar da ka bakari ya dawo nan nan wannan arafi ake samun sa shi ka san ba rana da bai sai maka bai sani a ya sani bari zai juya juya juya ba san shi zai ku kila ba ya bello ba bello na wa bello wani shi wancan namu ne amma bello na da yake da suna na na kogi bello kogi ma ne a ruwa ya san kan ruwa amma na ga tun da kallon ka ne zai iya sanin matsalolin kan baki da shi da muke inda kuma shan ruwa ita kafasa ta ce inda ba ta za ta shige an bata ko da bata zai shi nan a alai ah, ko au قلت لو رجع ألا إجابة مالا أرأيت البيضة الطيبة بيض النعم أنجمها إذا أخذه المغرم وسواه يسويه أيسلل أكله بحلال أو حرام زي حالات أنا يانا حالات أنشطة دمي حرام أو في قول مالك قال لا يصلح أكله فكره لا لحلال ولا لحرام في رأيي Iya? Me? An ce yanzu a cikin daji akwai jiminan Allah. Ba a daga ce zai daji ana kai da ta kuma ta ka da kirgin nan nan abinda za ka ruga gudu ka da kikila a kawai ta shiga kofa da wanda ya da da bajiyo da gudu haka na za ta saboda da in suka fara haka ba zai hankali sai dai sanda ita kuma sanda ne wanda iya yi san kanta inda in ka ɗaga sama ga ta can zo kamar maciji ta ke ya kan san sama maciji ya biyo ka ko wannan ya biyo ka kaga dole ka nabi Yau daga in ka ɗaga sanda mai wurin kanka dole za ka fara tunani haka daga nan kamawa za ka yi ana hawa haka hmm? Oh, makasar haka haka. Na gane ne da makasar. Mutum makatamu makatamu na ya goma goro ne da yake da tsoro a musamman. Wajen tsoron ke amfani da makasar. tun da kayan farauta sun suka san abin da zama shirya a kai to a daji akwai su na Allah ina jin a garin nan ta kadan Najeriya zan ce ina garin nan kana da kila ba a su dajin jini ake kuna katsunan nan daji ne ne ake ce ma amma ta kila da abu eh eh yawa to shi kenan tun akwai Najeriya za su samu a Najeriya da dajin ɗaya ga Najeriya ke shi ba mun fi su jama'a ne muka kora su قال وكذلك لو كسره يعني كل ذي قطع شيء فأخرج فأخرج جزاؤه وذل إليه لم يسبق لأحد أن يقوله ko da an fasa shi an zuba ruwan an biya sa kai ya zama ya lata shi ba da zalika aidan fi ra'ayi eh eh ya fahimta da ke da yake tun da yi aikin hajji a gara mutum da ya yi fasa amma aka masa kuɗi ba ita ake biyan usuri ba sai ya biya ko yanzu wannan ya riga ya biya shi afi shi ne ke shi na gani bai kamata a ce ba tare da kayan harar amma da hasali ne ana ci da shi da ya soya shi kyauwa